Tuni wannan sauyin ya shafi masu cin kasuwar rigunan sanyi inda ba sa samun ciniki don ba matukar bukatar hajarsu. Masanin yanayi Husaini Jarkasa ya ce sare bishiyoyi, hayaki da motoci da masana'antu da ma kona dazuka ko share su don gine-gine da gonaki ne ta'azzara lamarin. illar waɗannan lamura masu ɓata yanayi sun shafi malafar duniya da kan rage zafin rana wato ozone layer. Wayannan masana'antu suna haɗa gusassun abubuwa kamar pollution wanda yake a ciki akwai chemical canjawa suna zama illa ga samaniya kamar da kasar a akwai wannan gas nan chlorofluorocarbon akwai gas kala-kala wanda ke wa'in wani ma matan mu ne suke ado da chemical din shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke gurɓata muhalli kamar yadda kasar da sahara yanzu na gurgusowa ana sare itatuwa barkatai ko ina sai ana sare itace yanzu sahara ɗorerayen hamada misali akwai waɗansu gurare kamar su kaska da tulotuwa a jihar yobe garuruwa ma akwai garuruwan da suke yashi ya da su hakanan illar injijar ƙasa ta rage yawan tsuntsaye masu tasowa tun daga turai zuwa mafi muhimmancin waje na kogin hadeja a jihar jigawa fadamar nan ta haɗe da unguru ita ce fadamar ta kowace fadama kusa da sahara duk duniya kuma da haka duk a edinburgh mijin sarauniya ma ya zo wajen na yanzu ke ce wani abu prince of nazareth ma ya suka kafa wani project to tsuntsayen su daga yarof da shi da shafan wannan wurin yi winter a wajen sai da ƙarshe a yi tracing door nan suke ba badamar nan ta haɗe da ukuru saboda haka sai suka zo suka kafa project to tsuntsayen an raƙiƙa yanzu ba kamar da ba a yanzu a ba a kula shugaban hukumar hasashen yanayi na Najeriya Farfesa Sani Mashi ya ce Najeriya na da kwarewa a lamuran bincike kan sauyin yanayi. Kasashen Afirka ta yamma mun yi kowace kasa karfi mun yi su yawa mun fi su arziki suna dogara ga Najeriya a taimaka musu ta hanyoyi daban. Mukan yi hasashe na yanayi mu zo mu duba musu a kullum ƙasar Liberia da ƙasar Saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karanta a gidan rediyo ko gidan talabijin da ake yi daga mu muke zo muke hidda musu. kalubalen mu shine cewa dole ne muna yawan kashe kuɗi da yawa. Kaso kaya shekara shekara ɗaya biyu sai ga cewa sun zo sun zo sun zama lokacin su ya wuce domin su can sababbi suke yi in ba suna yin sababbi ba ba za su yi kasuwa ba. Face an samu matakai na kare lafiyar yanayin za a ci gaba da samun sauye-sauye masu tada hankali. nasiru da ya kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.